بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا jama'i musulmi jidid da bai rogani bai ta tuci wannan gaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam isa jin bayani tiyan wujen iki ya gada bayanai tiya gina ji tsoci tura bai na ngai bai katun yi gikini na tsoci tura na biyu ragar bai gi gutuwa bai zagu ne zagi zagu ta yi ba ta ma shi zo sai na na fatima ngai zai gba nabi muhammadu zuma zuma ya tsogu tsawa yana otu le je lokpa ci jajaliya zuma jaliya nabi wa tsoci bai bayu ya bai na ƙur'anu ba za yi tiyan yi miji ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kidin na shi a caga ya yau na na jaya musulmi fatan gai bai wani gayi suratul azabu ga annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum yi miji ya nabi sallallahu alaihi wasallam na a caga ya mumini fatan man shiga kini gibayen na na mai na a ci a gaba gyau yaya musulmi shi ibacin e wani shi ga aya na ibacin e wala ya bu kendo wa wannan na mawana cina a ci a ga yi wago wai miya nabi muhammadu shi can sallallahu alaihi wasallam fina wa galo ba na wani eh, ba za ti ciwon ga ba za ti ya gbawa ma ga ya ma ga ya ma a aramu ashaga ke ya musulmi bata zai ji jisa mabiya na biyu na tsoca yi mai wuce laji haramu ya na ya yawon bai na ngai bai tsoce ga ibi mini suratul azabu gaga wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min badihi abadan inna zalikum kana inda allahi azima guna ya musulmi ji allagun tsotuci su kuna umar guna ya fai miujiyawo zumubu na abadan abadan ga al'amari na guba toce wani agaga yi mai anabi ji fayawo bugu hukuncin ciko na toci suna sha ya yayi mai anabi muhammadu ji wani da wani sallallahu alaihi wasallam ban bai yi mai zandon dai zandoro na kina fai miujiyawo sandu na kira fahimi yawo annabi ya ce ga tsoci ta gani bi al'amarin na yau to yi gaga na a tiyan amamuhu da giwuji zai ja maki ba gani bi babawai na an mu gada wani aga da a yi amam da gishi wa amma tuhu a cigaga gobuji zagi na ja make bagani bai babu na yi gan abdullahi ne na gore a ga mmaji wasu yi bangaren nan na gizi bangaren nan da gizi emin da gogoji emin da to laraucin agayi mmaji a amma a to agayin dagizi a amma wayin majosuhun khalu khalu maza za mu kiwa bin naina wayi fuskatan zagi wasu kun khalat na gishi da wani man ga a'mamuhu sallallahu alaihi wasallam salasata ashar dagiya nabi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam a yi zagobe gute a da abu talib sun nawaye abu talib aga ga ke yi sun nawa ga amma abu talib to yi kuniya yi ga ya giwu mini giwu jo ga yi ga talibo wani ali na gwaye te sahaba mu ciko alifa ya ni nke da jafar sahaba mu na na hukun da wani wadda mini zai ji shi tilo ba ya tuya etu na ja shi lokaci na ji ijira loba wuna wadda mini zai ji fedda ba ya na ja shi fogana zai biya yi biya dini waro yana bojin sakpa na ji ta tubule kpata na wani ga gani bi wani amma za ji jiga lewa idi bi tuna to a ta tubu ya gefi ecin da kuti wana yi maga ah. na tso na biya yi bai na da alkhairi ga na tsayi tun yake ciwo na Allah akbar Jafar mudan ni zai ji bayani ya ito na jashi fo gada ake dai o akil akil tun lo musulunci a ci dai talib ta zaguni ni ne giza yo ege abu talib na inda gya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam na pa nabi zumaya ajalin da kubu abdul mutallab a ci da talib a zagu ba annabi a kila ga musulunci eh, gbogbo wato ma kpato a maye kunan doro ga tituna wayuyi su fuyi wangizi a yami tukpayen da talib gan a kili amma jafar gan bi aliyu a ja musulunci go zubairu ke dabo minin dagi shi a adi abdul adi hamza nga wale ga waya musulunci go ne ji ta kibi sayyidu shu'ada ina kishi ya zai jawo ekun dawada ake dai al-muqawwim min da gi wuce ga hadi hajil na sunna waye mugira da ade al-awam ake dai al-abbas nga wale waya musulunci go min da gi annabi shi zai ji go musulunci ne zagugi al'abbas hamza al'abbas hamza amma zaguni ga tulata cabu al'abbas hamza ganbe ziyo abu lahabi ganbe abu talibi zaguni na tula gubaci kafiri gaya abu talib ganbe ziyo abu lahabi guba mai musulmi gayi al'abbas ganbe hamza yau zubair zubair yagin awa ake da dirar zagu tunani ci da wani ade alharis alharisu na a ga wuga iginu sayan abdul mutalibu wuga iginu sa alharis da ya nabi sallallahu alaihi wasallam wuga ma mazumago wuga izazumawa ezo abu abdullahi ugbo giga na umaru nga man da ya buga nga abdulmutallib ya buga ake da kusan amma ga tun aliyan zakan mai ajali wujan a ci da abu lahab na ci tabbate da abi lahabi har da karshe tuntun yi miuna ebo wani gba ba biye gba-funa na bi kwaye ka gawai jawa zina wani ga su kogun ga wa an zira shirata ka al'akrabi a ca gan bai yi waje za son ba shi cawazi wuce aku ya kan gawa ya jawazi ga ta ya bai kuci wuna ta ci wani kiwugan ga alihaza jama'atana ebo gan na gawa ku ya kan dojiwe dojiwa muhammad zai lagu yi kenan da kwai jike ci wani tabbalaka mutum ji lafazi da da nna na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ko ji ji lafazi da da nna ya mutu ga tabbati ya da abi lahabi wa tabba e gwagu ba abu lahabi hajja sara hajja sara wa tabba ta mutu ba hajja sara e gwana ji shara loba annabi ya ce ya gwa fuga ma a gana an umaru wa ma kasaba ba gwanar da biyu yin wani fe ga kayan muhammadu abu bai na yi gaskiya kiyamun ga ci tace sana so ci gama a gana anu malu duki yi wuce wa ma kasaba gani be eliye dukiya da ya bayu na mana ya tafsirin ci ga wa ma kasaba wa gayi shona da gani biyu na ibada za wuce idan da makamu ma gana anu ade gwana kai wofa kiyamai na na wani lega ciwon bagonwe ga wusa kiyamai na zai fasara ya ma agna anu maluhu wa ma kasab so ci ya sula na ron za ta la'ab abu la'abi ga gadana ina na kike ci kuma ka ti wuto ba wamra atu wuto yi nuna ga ummu jamil na e na gani a fe lugba da ya ci annabi muhammadu to wuto yi mi yi mi ji annabi to ko mutunci aran wuto ga egmagiye ko na wudena kauga ga ugagu kun gwawulu ji makinci gani bi annabi musa ji ge sarawai za fitina mu wa annabi dani maimakon muhammadu ne ya annabi na kima na muhammadu zai alita ji kpata alita sama to yake ya je boya na eh dajin ya na ga muzamman wa annabi dani da maka e za zargi zai za zargi na zai za daidai na bugu da za su koji ni uji yin wuce wuce yin wuce gamala wale musulmi je kando ci da ya musulmi je ni ebo bidiya na tati wani a wuce wato ga zai takwa ba wakan do na yi niga da dan annabi muhammadu na bebe ba wi na yi niga ko fe biyu miya bugu ji ga damuwa bugu kando rukatun zai jin ce gaskiya ya waga mitu ya na jahili shi lobe ina waga adigan soko uga daga suko wamra'atu hammalatul hatab hammalatul hatab uga yin zagi uyo ne lachima tatina mai tafsirin da ce ga kina ya ce ga so ce pagan bi hammalatul atab ya ezu uyo ne jilanguna languna ga da annabi gan bi zawan gishi na annabi fela lagun ke yaza za kulo kuji to ene panada wana wuji chigma latacha wanda ci ga cima a ci ga bana alhatab cima ga ya ci amma lata ne la cima ta tin so ci ga abu labi ton toyi min ma ji faru ya bana hadde zai go musulunci ta ci bana adde kafir ko ji fi maka wani jifen na nabi bana ma ga musulunci go ki abu sufyan ya giyan har bana mu ga musulunci go na nabi be fagin zagiya wani yi ga ummu habiba na egi wuce fi sakatar wuce koya na biyu gai ma'awiyar egi abu sufiya ubi abu musulunci bu sai su lana ran za ta lahabi wa mura'atuhu hammalatar hatab fi di ha hablu mai masar patun zagin na hablun egban na dai daga ya fuye domi na wannan gaga dan zagin na patun ya mai kendo dai wuga egbagin wugu kun wagowa ji gaba bayanabi na acha agama so ci wo so gbata kiyama egban na da patun na ga din lo na fa kiyama ina so ku ci be kira shi ne mugo nan waza kirkishi udi alkhaira minin da gishi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga abu lahab da bu aini sunna waye abdul uzza ngai sunna ake dai al-ghaidak sunna waye mus'ab zan ci ga naufal wayo ainihin sun nuna wani ce jula kabibe giyo al-ghaidak ko al-ghidak a goji bayan da ci bola jula kabiya lijudi ebura tubo zara tociwa wakila man ci ga inna abdul kaba na tsaye abdul kaba da na wuge ke al ma. wole wayo wuge ya can a yi zago gube da wani zando ci ga gidat nga yake hajelo wa min ali nasa man yaskutu kusam min ya dangi bo ade zeje ga dangi bo kusam uji min ya ndagi ya nabi shi budana bi ma na da ba dai lo sunna zando ci na ji aku fita ciya sunan dagi uje wani da ba dabo gada ya manjo to ndagi ude na ite ga lo musulunci na zagu ba yi teyo amma ke sai ya biji bincike buru insha Allah amma tuhu gogo shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gogo gutsuwayi sa'idu ya yi musayib wanda mini man una tabi'una zai ji na nabiya amma wuke ba gani bai zai ji fedu bai alabi na sahaba shi gwakwa hadisi ma ga abu huraira udiu ube sai da wani musayi ta bi mu ci koyo ngallo tuna tarihi ba ta nan etu da fai giza mani na to zabe ba ga wai wagin zagi na wa kpaya ilimi adini na uya tarbiya irin doro etu etu ji amma kitabi mu ci kon na jan mini gi makanta ujo a ci aguga gabe yawani ne tutu zabe bune bana wadda kauna na yi gima domin wuce na allahu akubar wadda kauna wadda kauna e da wani ga ishe bai gima da cin da kiyama madayin gurin wubo kiyama madayin gurin wubo wewa wewa gimi ke zanga wewa ngata mutsola gi uba gwaye shina ci lada ya ziyo lada ya gima gi makantar nan lasa da ki uka nuro gabe adiyar waya wufaye gada yi makanta ya wufaya waya yi makanta na zuna wuce lagi da yi na sadaki ya wajani ya wajani ga wace gade fakun fakon yawa musulunci wana itallau le me wayewa mewa yayo bismillah na ke kpata na dade amma shirya waje dana na guguru wallahi waje shirya ya guta ya guni na zandoci mato sun sabe ciwo kaga zandoci ya guta ya gune ya dina wake dai mana sai zandoci ya ku giki ne wuce ga gwadajin yawo so ku fana bari kwata ta sai da ya giye musayi ga abdulmutallib lokaci na tutubayu na uto gaga lalle arafa annahu mayyitun jama banatihi wa kunna Sita niswa egin zagi mai zagu tuwain sofiya dabo baratu dabo atika dabo umu hakim albaidowa dabo a caga umaima dabo pata gugujan ya nabi zagu tuwain wa ku yi kakpata arwake dabo fakala lahunna ibkina alayya hatta asma ma ta kulna kabla amud mai wage fe cigiyar su sun yami tun mi wai na zandoro ya ga ga dage wani mi giza na zandoro ya ga ba na nga ole wuda mini na jahiliya ji ta ci wani ga mala ja goto aya za gi fi we e giza tu ene la aya de na da wani e za tu mi de ji ki on e, e be ye kan e be ti gi ami ji jin ka fe nabi muhammadu bena sallallahu alaihi wasallam ngala nabi gaga e ti zai je ba giza sanan gala na sokota ta abu zagi na je kuma ya bagi zai zaga su an doro a su wani mutu shari'a ji ne da na wafe bagi za ta wadda cigi kwagi umu ba alkhairu wayo amma fe kogun fe gana gwana shari'uka a guda mini na da na bi muhammadu jina wadda ke wa gami fami ga cikin ebe na ilu lula ga goto egoto ele ga kendo aye ka tigiya wani babu cho e cha la e cho cin ga mala sa ne la wasanci jimi ga e tu me waga ya ne e tun e jahiliya le ga kanga hukun musulunci jin da biyu ya har ko bana wa de za jina zai yau na su wuli zai ji yau na tigiya le ga wuji boyen do cha de wa de kaunawa addu'a alkhaira ta gai waya zai tsuna allahumma gfir lahu warhamu dokun bi addu'a ne su ku fa su won so ku gun amma ka giye kwa rahamu yo sai babu kutabihi sallallahu alaihi wasallam babu ne ba sai tiya sakatar na bi wani gano fece ga maga takada ko rutun kaciji wayi kaciji عن زيد بن ثابت الأنصاري ansari? Radiyallahu عنه قال أرسل إلي أبو بكر فقال إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمع فتتبع القرآن فاجمع فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن رواه البخاري زيد بن ثابت ودمين من كوين صحابة جو مدينة جو ونجي إلى بارو نجي سيدنا أبو بكر وتتشبه باوين tuci wuce ce ga wani ga sayidu na abubakar gawo faiza ba giwoyo shabun barufu akilun na ibe fahimta na akilun na ibe an kale na akilun na ke na gine da na gyane na ga ya an kale man ji ga askin da ciwo na su kwajuce ne banza wani na ji latu sakwa wuza gani bai tunguri na gama lawa sun zai ibe an kale na yin doron wa bai ji shi na wayi wangi na zawangi da amfani wani amma bai za wacce tunan wadda hankali a wuri wuri gawa ji da ta ce zawon gishi bugu hankali man ga aski wani su kwaji ce da ya baza wani zandoro mai bebe bai yi umaji gado shi zandoci za su ma hankali wa magayi nusa e gini nusa da na mai ga dabuwa una bai zuma gona lamarin waye ga wunde bai yace ga su ko to iragal bai hankali ratondo ciwe su ko man jiga wujen ne shi na ha. asken do ciwo na su kwai ce ne maza wani caji latun wangi wugani be daidai na bugu ya zulu feza kirki mai wugwa ga sokoto na bai ankali wani ankali gaji laza lotun guro ga wabaru foyo na yi ibe ankali na yi majiwa tuhuman dora yi jiwa tuhuma ga mana zusha yiji wa huma za da ebo da ya fi ofe kawai ya tuce su ko sallallahu alaihi wasallam wa mitu qur'an o ma qur'an ku yeka bogo unji kuti gan betoci law kallafani da aga gami ga gambin la pati mini pati jo mi la pati mun yanshi daga da guda da nan doci pati kaza pati bamma mu daga bagauda da nan doci ga ma kana askala alayya mimma amara ne bihi ga etun wuce fa na la shawuru be a mi ci gami lona wa le kokun kuku e kan qur'anu na ya mi shawura e tiyan kuku e kan wona ki sayyidu na abubakar e gan wa wa gani be zaidu e gen sabiti ngo te ga ide zaidu e gen harisa wuce yi wuce ya nabi sallallahu alaihi wasallam no lagi gogo gumbe yi nan ne zainab bintu jashi da amma ne dubu na arisa ato na sabit muddamini zai ji sayyidu na kada ji foro ga aku qur'anu ayi kana lokaci na lokoye umama na gote ga ku wuce hawu zai ji fi ku qur'anu fitina sarawi ya e ku muta awuman na jiku ƙur'an fitina ta ci sahaba shi gala sayidu na umar ji fogana ga yadda na wule na ala ƙur'anu kwa ya ka ebo ne ya biya can larama jibo shawara mu ci da ya ziyo sayidu na abubakar ya wuga ina e na bija na kyatata mi ci jimuna arde fahimta biya lon so ga na sayidu na umar ya gada na alkhairawa wa yau shawara ya dana babu alkhairi na. babu alkhairi na wuce mitu shawara ya sayidu na umar to boko ya zubi wuce hujja ga hanga ka kur'ano kuku ya kuma yi bidiya ga wuce bidiya ba wuce bidiya ba ona nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yi mini hadisi na ta zuno ga alaikum fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidi ya mi tuye na mi gata ci wani ganbe na sahaba mai ji ngole sunna guwiyo kima ya sunna etunguru na shari'a bebe ina ne ya suna bogo mi su sahaba mu ciko guni ni na gun mi su ama ga gun ti yawon man jiga ba wuyo ebe na Anabi otu ga ya mi tupa halifa guni ni mi ya mi tupa ziji maku ya kan halifa shi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abubakar da rayo umar da na usman da na aliyu da na mi su zanna ikpata gun etiki tikibo ku kayan e qur'ani bogo kuku ka qur'anu jiki ha bid'a salatu tarawih unge ji bid'a e sahaba ji jina sayyidina usman darayo aliyu darayo umar ci kuje musulmi je ka ci la ubay ibn na ma qur'anu ba shiga shi za ji zo e bona mudamini bai ji zandu ci aja gwa ga nga zama wato ma bidiyo ya mm -mm. kabwa na bija sahaba wuce ko jigaji ko misu sahaba da agun tiye wuce adini wo adini wo ibuna da na guba muhammadu ga ila adini ma ana alaihi ma wa ashabi ina e mi tatu bogan be sahaba mi jina bogo e ndoro zan na jaji na adini wo ametu misu ade ga agun ubo, adini wo ki hadisin ne lawiyo ko asarin na zai dubu sabit ga sayiduna abubakar ta halifan wani waza tumbe bawon ke dai kendo na fe kawai za maya nabi muhammadu na wudan mini zai ji fe kawai kur'anu na wai wagan bi wai wala mi tu qur'anu bayana wala un fuye ka e na un wa go ibe ilimi wai dan mini zai ku Kur'anu fitina un wai sarawi ga e na ya e tunna na ladami da kada wai pacha ladami gami lawon ji sayiduna abubakar pati fayin layami ga ƙur'anu na abin mai kunye gada na ke ga yawa yau iza ji fita ci e je ma yawon jona wato ke ga sokoto a rana eto ga ci sana wa yi ti shikan da ci amma ya zaji fita ci zai je lami tuwo na falalan da ci na soko giguya na to wato da yawa ke ga ilimi da bewai ilimi ƙur'anu da bewai ba mi tu bai ji da ɓata na uku ya kan alama kafi da nan ne wani annabi sulaiman ya annabi sofuyo amma waza lagbodo yan bilkisu bai yi kiye sa baya wani zibe de labe ya o no le anabi so kuyo ifri to jini al ga wa bebi wi amma ya za shi maje li so ga mi abe yo bi wi ka ta jiki o o te yo ba a ta ga ma faru annabi so ko mo so amma ya za da ta ci atiba wuri wale na so ko su mai ne to kan doro ga feza ko to ga su ko sallawa ta fi bu a fiye zai fikir kashe obo ina to arabe ina ngbagba ngbagba gbogbo ila tu iwe ilimi odio fele ga ta ci gi makanta ojo adi za cewe be fahimta na gi gwe ne aziki we le ga odio zai fita ci zai je lami tuona ina e be tegwa e buru na wa so emitsoyo endoro de wayi na kyoge zai fikin bu na ga wani so kuta lawa ta fi bu gurgudu na ga yi na social barkudu sai babu khadamuhu ko khadamihi sallallahu alaihi wasallam babu ne ba zai tiya kuku je annabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ne kuku bogo wade zautu to zai ti bukata waje wuji lafiya عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين أنا سيجي مالك وقو جهد ما نبي صلى الله عليه وسلم أري يقو ibn ngole tunna nabi kela lo madina na sha ga nuna ga ummu sulaimana lauda ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn na musulunci go amma da da bayan nabiya da ga malika fedde nan waya nabi irin doro karshe halaka da wudajen Nda mai tuzo kiwujan ufe lagi wuda ya nabi muhammadu gukpa sallallahu alaihi wasallam gbogbo kan do cewa len da yi wai e gwatika da ga adini wujje shawayen zaguru jota man shiga yi maki yi o ma len na yi kokarin kan doro un lo makanta wuce tukwa wazi un lami utu ga manji gwakon wai e di faruwa ya misoji yi yi ji shiga ilo makanta a ga ilo wazi ba shi wanda wunde lokaci wuga lewo ba wa ga yi wuga jin wa ji abdu naira ko naira naira umma ya kuye ka to so <laughs> umma to so ko kwata ce to salla gutsun da kya sai lokaci na bauna su kuti be kya ci ne anas ga idima maya nabi muji kuku yo are ya guwo amma fama kana le ofin annabi taba gawa ga ke ofin e ga na ma ga mini ni gaba za ji fata na kai kila wata jin na e ga den na kami ni ga sakwa jin na jin ma magana ga annabi taba gawa be wani da wala lima sana'ta e tun do ci na wulo na u taba ga ga kila o ji kaza kila wata kaza ya. kima lawace ji kaza wala ana sanata kila wace ji tuka wace lotu kaza yau ke ga annabi muhammadu dabu sallallahu alaihi wasallam amma man jiga anas usai yi kirki gala annabi gama ga kila wace ji kaza kila wace la ka wai tsa ina ji gwayina bugu gabe so hadisi ne geofe je na gwaya na ga ka na bi egmi giwa gizi nga ga eje na goya mm amma na bi de darayo akure wa che zandoro ebo na je fonu be to ana se tuna ana sa jinja ana sa jinja annabi cha tiya ga wani yumpa buda liyo ta ce giwa giye hiyo babu gife warka annabi tun buna kiwo ya gula kun ya unais mu ci kakkalo ba annabi tun lọ́lẹ̀ wọ́n ìwọ̀yọ̀ igi ń ṣiga lójú fọ́nà ẹ̀mùdí àkúrí sáráwìn mùdí àkúrí àmà mọ́n jẹ́ kẹtọ̀ sún ànà sọ̀zà kíríkì wọ̀ ngana mùdí gan anabi sallallahu alaihi wasallam ayọ̀ ana sai ke ganga kana gulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa marida adegi ba ginayi egiye yahuduna wa fe zai yahudo waga allazina umuna annahum asba'u Musa alayhi zai je daga ga ga jama'a nabi Musa je na tsara ji ci zai je daga ga ga jama'a nabi Isa je wannan amma la mitubawa na da yahudu yi ga mituba na annabi Musa da ga imani jibi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn tucin doro bai je na so ce la ya ga tuce biyar da wannan tuce be da wannan ga ga jibi mugotuci na shi zane ya labarin ya bibiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga da giba gindo ce giye yahudu yo wanda mini zai yi feji hidima ya nabi muhammadu na bogo wadda giye krista ya fi otu toza elobeji ubiya kendo waye ofisa wa dai ma san janayi kafir na da karkashin wa bana wanda ya bibica famarida egin na cibewa ma fatahu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ci wada ya uduhu etiye misubo wada saumi wada dauba faka'ada inda rasihi annabi ci hafedu shi shi eti tayan egin nan fakala lahu aslim fa nazara ila habi wa huwa indahu egin na fe ci ne lo baba ba zai mawana na yahudu na nda shi na annabi ma shi na ga oga oga musulunci gwa oga musulunci wa ege chilulu bazio e bando e fakala lahu da dai lega e ga na annabi e gabe gida na e yan sai ge chilio da wasu fe ba hukunci ga afi abal qasim ami tuba bayan qasibu nga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi mane nan gawo gana ina wai wabi wai na aji musulunci nan gawo gona fa aslama igin na feji kalmatu shahada fa haraja annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul annabi feti ya mabo bil lafazi ga alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar rawahu al-bukhari ibu patulu fi asoci na gimna sa ganbi azaba jahannama ebona dawuga tutatia linno bawalo ena amma kalibatu shahada na fe kiyo e pa yesu sayo bogo aga kawale kristiyan ta asibiti be yin suji wagan waga waje kalimatu shahada wala musulunci go wude ga wude go wude ga wude ga nasara da biya mi shan waje faruwa dai man na fe lai tabekin nasara je wani ke dai gin zagi ya zawuce tayi musulman yegi unna ciwo mata su bi asibiti wufai da alakali mata shahada don su kofe yusa na fai gani yi nasara yau waje faruwa ke ga wa da ya gina misha na wa bayan tsoji la mata shahada don kin dona bin muhammadu ji garbe e ge ya wuri shahada su sabe ne na e wani za ndoro su ta ti adini ndo cho na ji musulunci na bi ga yana yi ci ba wa na yi ci ba za ndoro na bai je ciwo da wawe wuci ta ci adini ne ta ci wuci go musulunci ana annabi ga yin nawa lufa kiyama nga mala guna musulmi a ga to min shanje to nga soko ga yin ho adini soko ga so ejo adini soko ga ejo amma soko to a wuci yin ina atwa nabi Musa fi'a mutwa nabi Isa fiya zan naji pata to to fi za lokaci aji annabi Muhammadu ga to fi aluman na tunna nabi bena adini ya na ba wani shi zo pata na gikini ufiya ajin na zan doro ajin bena kuma musulmi ga kara da fahimta ga na tsudai je na agen yi ma wuje kwa wuje kwa hadisi wuce ta zu zan doro wadawa ƙur'anu ci wo bibiyan wuce lami tuna tsohon gabe ina na annabi ga kelo ke ji da wasu galo da fakiya su kuti bai kira ci ne ga malami shallaje ji wazina waje wajibi yayi idan yi jin sai hadisi guba na kiya baka tunina na wuga hadisi ya rabi ya gina ka ba da ga kuntu abitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fataituhu bi wudu'in wa hajatihi fa qala li sal fa qultu as'aluka as'aluka murafaqataka fil janna rabiya uga mu ya fe zai litin baya bi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam nan wule bi mu bona wuci be yu gan be nuwa lule gan be ya wace wuce annabi cha ga be mu ga sal bayana o gai wana mu fe ga o o ngode hadisi na lula be da karkashi ya kuku jin annabi na ya ugwa ga to zai to nuwa lula yau na she kuku yau zo tututi ya wace uba na she kuku yu addeli tafiya al-imam nawawi na ji tsariya da diyan kuku wuce ladan yi wuce wuce wuce amma na daga na hadisi mai lamito na biya wuce wula ya wace shi gwa nabi fona wule mi ubo na nabi ta gabe ga ba ina ga yawa na ga ko nga to yede na we wa na ude wa ga wallo fe pamba ga ne yi da aljanna e mi wudda ne mi wada na aljanna yede na we wa na da wana inji rabiya yake ka annabi ga ina ga na we wa na wadiyan doci be annaga ngai huwa za na ga same yo eh mimi da ne eh, mi ne Allah sahaba je ba nabi Muhammadu ah dora wa nabi wannan su mazan na jibuta wallahi tallahi billahi illahi zai tonwa lulu e eh, jijina palagi u eh, e jiji palagi na wa wa ne jiji fe lazaba ki mi gitan ba nuwa lulu a ce jiji bi oje sai ko za albarka ko ne wa. amma mu bugi ga sabin na yore mm. eh na abubakar na yi ti waliji patana ade zai jin nabi waina ade zai jin nabi waina nabi muhammadu bugi ga fe jin be yau sallallahu alaihi wasallam na ga waye won gan na ga waye wa nabi ga to fa inni ala nafsika bi kasrati sujud wa wuce be sokwe ya tita ciwe e tie kundobe jije na afile dokube na afilaji wa magafe ya mace mi da

adisiyan ezo na ya kini ba ku bai na na ba zai ce ku ku jo nan ga adisiyan ummul husayn ne husayn ne husayn ga so ku be boyu yunga hajjatu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'i mi je haji ke ba gani bi annabi sallallahu alaihi wasallam aji e pa muti aji gukin ga annabi jo aji ni ngai hajjatul wada'i ke alwada'i aji no jiwuye jizu mu ba na bala fai ga sahabu jiga ku zo an nema na sikakun fa'in la'alli la e a hujju ba da ami za. e jin na ji ya hankali tuken da na mai jiuna e bona jintu mai da na a ji wannan gaba gama ji faro e bona ya danu jaba ya tsayin zulhijja na zulhijja gama ba lo madina muharram safar rabiul awal a fai warai wa gumi ta. mata gutawa ta ga wara ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga mala wa ga ga ujiwo nga so kwai ji wayi so ji wayi na to wa deji na dara umura mai zuguki zuguni ummu usaini ga wujaji ke bagan beti so fara aitu usama ta bilalan mile usama ne giya zaiduna zaidu giya harisa zaidu na tsoyi baka tun man gitti qur'anu ko yaka nan Zaidu zaidu gina sabit ila hankali na tsoa annabi biye bo sarawai ci cila, gigo yu ne yi ga zaidu ya gina harisa to ya gi uga ga usama muke da bilal ya ne ila dan ko ya nabi muhammadu na unde la ladan shi don ko amma a gambe ziyo? bilal gama la lokaci na sahaba fe waken do ne yi sallah ina da ade jayewa sahaban da cika so kolla sallah yiwu ele gobo amma wure ga ya nabi ya nabi ga lalle enan ne na gaski wuyo amma da la sallah yiwu bilal ibn e udebere gala kai da yan ladan wuyi zai debere da kaci wuji bilal wato ala sallah wu sallah yiwu enaba sahaban da cika وآدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال قال بأسامة والذين يتعشاب وقصوا زميرا كويا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكي ليس باتشي رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم وكي ليس باتشي منه بارفو قبانا إني كي وجان ewuwa ce a gula caka nabi muhammadu ebo zafi gidi bu har da lokaci na nabi da jijjen ratul akaba ne ta kun farko na aja kan ce da aga na muzdalifa wadda ki za na jife jiya nabi wani jidi ma na gwasu zamiya rakun yi ni ma ya wala kan a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ke ga yawa bilal ji kuku ya nabi usama ji kuku ya nabi rabi a ji kuku ya nabi su ji kuku ya nabi a doku dai amma na ji su yi bai asar ji uguwa wannan bu jama'a musulmi ji na gayi gurgudu ya katun yayi na gurgudu ne gana social barkudu mai ga cibici na tsoci fagen bai yi katun dai da kuma ke bai yi ni bai gafi ba ne ita ya nabi muhammadu na yabe bai yi na ciwo gikini katun na la ita nauna soko ujin amfani jo to ku wabe buya nabi muhammadu ya bai bu wuya yi arzikin ya sanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alkhairi na da gbogbo katun na wani gan bai dufe wa katun na yana su ko ufi a yi jo ku wani kan doro annabi ya yi labari gan ban doro na yaka e ba za su kone ya su kwaji fai da zama su ko ya gona ji da da na irin na jau da su ko to ya gan bai gobe zamana yadda suna da na guririn na jawar su koto a idagar doyi shafi na waya kan goya wuce woshi ebe ya dukai rin na wani zuko kan goya yi tsocewa kan goya yi allahumma la ta dalana zamban illa gafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa kadaita wala hadita min hawa'iji duniya wala akhirati illa kadaita ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربك إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.